ya ke uwa mai albarka ya ke uwa bahaushiya ya ke uwa wadda ba bahaushiya ba ya ke uwa budurwa ya ke uwa zaura. a cikin wannan shiri da muka saba kawo muku ranar juma'a na abin da ya shafi al'amura na yau da kullum da kuma abubuwan da suke zuwa suke dawowa ki natsu tsaf ki tara hankalinki guri guda ki san cewa ita wannan rayuwa yar kalilan ce kuma wannan rayuwa aiki ake wato gona ce muka shigo muna noma kuma duk cikinmu mun yi shuka kuma burinmu shine mu samu amfanin gona mai albarka ki ɗauki wani rayuwar kaɗan kan ki ɗauki wani rayuwar ki kamba mata ta ruda ki ta lalata miki ƙwaƙwalwa kina son aure to ki tsaya ki nasu matakin farko addu'a ki tsarkake niyya ki roƙi Allah subhanahu wata'ala ya baki miji nagari kar ki biye makawaye kar ki biye ma ƴan uwa wasu ma kar ku biye ma iyayenku don da yawa wasu iyayen su suke kai ƴaƴa cikin halin tsaka mai wuya wallahi ki roki ne wato ki nemi taimakon Allah a cikin lamarin ki, sai ki bawa Allah zaɓi Allah ka zaɓa min miji na gari mai addini mai mutunci wanda ya san mutuncin mutum ya san mutuncin auren ki ta kai ma Allah wannan ki ta magiya in kin sa goshinki a ƙasa ki ta ma Allah magiya Allah ba dan ke ba ba dan halinki ba Allah ka taimake ni ka bani miji nagari mai tsoron ka Allah wanda zai rike ni amana sai ki bar wa Allah wato kwadare da feleke da kisisina ba shi ake yayi yanzu ba tsiwa da masifa ba shi ake yayi yanzu matsewa da ƙobarewa da iskanci ba shi ake yayi ba na sha gaya muku duk wadda ta zama ta fi fitsararriya shidaniya ba wani mutum mai mutunci da zai aure ta duk mutum mai mutunci wanda ya fito gidan mutunci mai arziki mai ilimi ba zai auri feleke 'yar tsaka ba irinki